sunana nazar muhammad ahmad sarkin wanda aka fi sani da sarkin watsa sarkin kano su islami usus alhamdulillah dai ana wanda onda kenan kamar yadda suka bayar mm, yanzu haka na kuma kamar ɗaya ga watan disamba za ce eh yanzu an suke ina gida yanzu haka To me za ka mm. ce game da wani abu da ya faru gare ka gashi har an samu kai aune ne kuma za a koma kotu nan da wasu lokuta kaɗan masu zuwa. To ba abin da za mu ci gaba da godiya Allah kuma mu tsaya dai akan taimakonsa tunda akan taimakonsa muke kode shi kuma insha Allah Allah zai kawo mana mafita zai kuma taimaka mana bisa hanyoyin da muke so ya taimaka mana. Wallahi ba abin da za mu ce da 'yan uwa da abokan arziki sai godiya fatan alkhairi kuma Allah ya ba mu damar ma don ce ba dama ɗaya ba da mu ma za mu yi musu abin da suka mana mu kuma nuna damuwan mu akan su kamar yadda suka nuna mana ina yi kowa fatan alkhairi kuma ina yi kowa addu'a Allah ya kare shi daga shiga wani yanayi mara kyau kamar yadda mutane suka taimu addu'a na gode na gode godiyar da ba a da kowa fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi insha Allah wannan ba da jimawa ba na ga abubuwan da din na gani kusan zan ce in ce shiga zai zame min yi alkhairi ma a yanda na ɗau shigar mataki ne na alkhairi ko da da iya abin da na gano kuma na miƙa sako? kamar yadda nake shiri a waɗe zan miƙa sako, in Allah da kuma ina ga hakan zai taimakawa al'ummar musulmi na ƙasa ce da insha Allah kowa ya jira zai ji in Allah da duk abin da nake so in magana akai a wajen Allah